Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin Adamu Garba da ke aikin DJ a jihar Adamawan Najeriya. Lakantar aiki da iya mu'amala da jama'a suka sa abokan harka ke kiransa da DJ Miskin. Sanin mahimmancin ilimi a rayuwar ɗan Adam musamman a wajen nakasassu ya sa Malam Adamu dagewa da karatu inda a yanzu haka ya kai matakin ilimi mai zurfi. Ga dai ci gaban su da wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba. To yanzu Adamu tun daga shi ka kai matakin karatu na diploma yanzu kake kai. Eh. To wani bukata kake da shi a ga mahukunta ko menene bukatar ka yanzu misali? To bukata ta bukata ta mm. shine ko kuma ce burina. Mm. Burina shi ina so in gama makarantar nan. sai muna ce takarduna sun fito yayi kyau mm. sannan in samu aikin yi mm. ko da in samu aikin yin ba dai in dogara da kasuwanci na mm. sannan ko ina so na kira ga yan uwana disabled peoples kada su wai wasu za su bada rayuwa idan Allah ya suwarawa ko kuma su Allah ba san su duk wannan ba hujja bace ba kuma wai ba kuma wai gazawa ne ba kuma uzuri bane kawai ka sa kanka kawai duk nisan abu duk wahala abu in ka sa kanka to sai ubangiji ya taimaka maka sai ga kai baka sha wahala ba mm. to amma ka tsaya gaba da rayuwa ka sai kai gaskiya ka gana ka fito gudu a gidanku kai dai kawai sai dai kawai ka tafi tasha ka rinka waye waye ka rinka bara mm. kana zuwa ka dan wasu kamakame mm. wannan haka duk bai dace ba ka tsaya ga dogara na farko shine ilimin nan ilimi shine farko na duniya gaba daya idan kana da ilimi to kai babban mutum ne a duniya ko ya kake ko ya kake kai ko kai ne ma karamin kankancin halitta da kai ko kai ne kwado Allah ya fita da kai in dai kana magana kana ci kana sha in dai ka da ilimi to wannan to wannan za a tafi da kai a duniya gaba ki mm. sannan kuma ka bar tarihin da ko da a ce baka nan za a yi alfahari da kai mm. sannan kuma ka taimaka ka. Mm. ba wai ka tsaya wurin Allah ya kaga ka ce kai ai baka da gata Allah shine gatanka saboda Allah da ya ga nan ya san me yasa ya ga saboda inda bai san me yasa yi ga ai ba zai yi ga ba kuma su da ya ba su lafiya ba su ba wai dan sun fi gona ba ba wadan sun fi wani abu kuma su umma ba su suka yi kansu bane mm. kawai Allah ya haka ne kawai ya ya bambanta mu saboda a ƙara imani a cikin tsakanin mu to Adamu akwai wasu masu laluri irin naka mm. wasu ma bai kai naka ba sosai amma suna ta yawon barace barace haka ne kan wani shawara zaka ba su mm, shawaran shine bai dace ba bai kamata ba musamman ma ba ma wai masu larura irin namu ba mm. ai in ka aka ce larura akwai wanda larura shine wanda a duniya ya same ka mm. ko ba ka ba mm. yanzu misali Allah ya ga lafiya kalau kana ji kana gani kana ci kana sha ka iya tafiya ka iya zuwa ko ina to sai aka zo aka zo aka zo ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya step by step sai wani lokaci sai Allah sai ka ga jarraba hmm? ko kuma idan ka babu ko kuma a hannunka babu kuma a kafanka babu kaga wannan shine shine wannan larura mm. to amma wannan shine ake ce shi make in god mm. wannan shine hadin ubangiji Yau eh, wa wannan haka Allah ya kasa mm. tun tun a cikin littafinsa sannan batun magana wa arziki ko lokaci a duk Allah ya ga rubuta a ciki za ka yi arziki ba za ka yi ba a'a kai mai ilimi ne ka jahili ne duk Allah ya riga ya gama tsara rayuwanka to saboda haka ne shawaran da zan ba su A disabled people yan uwana da manya da yara da kankana so da haka kada su dogara da wai wai bara ko kuma a zuwa roƙo gidan wani sauran su wannan bai dace ba farko su tsaya su nemi ilimi iya gurgudu mm. idan suka tsaya ko da a ce baka da naira biyar ne to wallahi in dai kana son ilimi insha Allah insha Allah taimakon Allah taimakon mutane ka samu kai karatu za ka gama wannan ma kai ba za ka ma wahalan biyan kudin makaranta ko ka samu wahalan wasu abubuwa daban-daban duk wannan ba za ka san da su ba sannan kuma akwai wani dan kiyar da yake so a gefen mutanen al'ummar mu mm. irin matasa haka mm. za ka su lafiyar su kalau mm. wai sai ga wasu labin gida-gidan mutane wasu na roƙo to shi ne ake ce shi wai wai a luta ko menene ake faɗa eh wato waɗannan dai yan bangan siyasa yawa yan bangan siyasa wannan duk bai dace ba duk babu tsari kwata kwata mm. saboda kai kai ne ma Allah baka dama chance opportunity naka mm. saboda ga nan garau naka mm. babu inda yake maka Mr. wani matsala ko wani cewa kana jin lafiya eh, kana jin lafiya amma sai ka kashe zuciya kana bin mota kana bin siyasa kana waye waye kana fashi kana kwace duk wannan ba harkan ka bane ka tsaya ka nutsu kai ka shiga cikin kwakwalwanka ka yi research ka taimaki kanka sannan kuma ka taimaki al'umma ka taimaki gidanku daga wannan shine kamata a rayuwa daga ƙarshe wani kira Adamu yake da shi ga mahukuntan Najeriya To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin DJ Miskin Adamu Garba mai sana'ar DJ a jihar Adamawa da wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.